rabe-raben da ake ma mata ah, abin nan mun karanta ba a raban kwana da baiwa haka ne ko kuma eh, miji baya azalo wato wurin jima'i ya cire azzakarin shi zubar da maniyin shi a waje ga ya sai da izininta har muka bayani cewa duk lokacin da aka samu matsala ko ana bukatan wato 'ya'ya, sun mace tan Allah ya mata arzikin haihuwa a jere ana bukatan a samu jinkiri to sai an samu ittifaqin miji da mata wanda ya janye kuma shari'a tana goyon bayan shi a cikin su idan mutum yana son jinkirin haihuwa ce matan shi to ina so kai kin ga kina haihuwa a jere a jere mu sa wata hurhudu zan rinka azalo ne wajen jima'i zan rinka zubar da maniyi na waje ko kuma yaje na so mata kwaya ta zama ya kwaya yana ta mata yana mata dure suka yi itifaki za a yi ɗure na ƙwaya to in ta yadda ya yadda to shi kenan amma in ta ce ba ta yadda ba to shari'a tana goyon bayanta kamar yadda ita zo su ce mishi tana so a samu jinkiri sai ce bai yadda ba to shari'a tana goyon bayan duk wanda bai yadda ba to shari'a ita ta karkata zuwa gare shi amma an sun haɗu to kuma an yadda musu mun karanta cewa in baiwa ce kuma sai an gaya ma ubangidanta cewa ana son jinkirin haihuwa in ya yadda shi kenan to idan ana azalan nan koko ana shan kwaya kuma sai ta samu ciki fa sai ta haihu to dan mai azalan ne duk da baya zuba maniyi cikin farjinta a waje yake zuba maniyin sa to in ta samu ciki ta haihu to dan shi in koye in in ta da awan dan shi ne shi kuma ya da an tsuntowa ne ko mun karanta wannan fa in lidda adu wiladatuhu wadda a iltiqatuhu fal qawlu qawluha idan ta da awan dan shi ne ya ce a'a ke wannan dan yana cika tsuntoshi shi ta ce a'a ai ɗanka ne to falƙaulu ƙaulu ha maganan za a yake da shi ɗan shi ne don yana azalo ko ya bata ƙwaya to ya wani ɗan ma yana welcome da ƙwayan ya duro da ƙwayan a hannu kamar yadda labari yake iske mu ga masu karɓan haihuwa saɗaka kuma ce ake cima surriya mun yi bayanin wannan surriyan da muka karanta ba wancan surriyan da muka karanta ne ba a ɓangaren aure wannan surriyan ana nufin saɗaka in ta samu ciki ita kadai za a tambaya ubangidanta in ya ce, ke ina kika tsinto ciki ce a a ai naka ne in suka yi sabani to ba ma za a saurare shi ba tambaya ɗaya kawai za a yi mai sadakan ka ne kana kwanciyar da ita sai ce eh amma ai rabu da kwanciyar da ita na kai wata goma ko kallon shi ba za a yi ba ita kadai za ce ta bayani ta rantsuwa an ta gama to ɗan shi ne kuma wajen jin daɗi da mata to mutum zai ji daɗi da matan shi yadda ya ga dama mun karanta wannan amma kada ya zo mata ta dubura kada ya sa a zakarin cikin duburanta kuma duk wanda aka samu ya yi jima'i ya sa a zakarin cikin duburan matarsa ya yi alfasha to wannan za a yi mishi horo to amma ko hakan ya yi duk wani hukunce-hukunce na jima'i ya fada mushi muka ce banda fayatul muli banda ihlalul mabtuta su biyu ne kare ba su shiga ba bai'atul muli shine wanda ya rantse wallahi tallahi bazan zan ƙara jima'i da matana ba aka kira shi aka mai faɗa aka ce lalle ka je ka jima'i da ita da ya tashi jima'i da ita sai ya jima'i da ita ta duburanta to wannan bata halatta mushi bai warware wannan rantsuwar mu sai ya saru da ita farjinta to sannan wannan matakin ya kawo mabatuta kuma wanda aka sake ta saki uku to dan mutum ya sadu da matan ta duba rabit ba ta farji wato ba ta halatta ma wancan ba in banda waɗannan guda biyu sauran hukuncin sun tabbata sai ya ƙarike da layi guda biyu sai mu karanta shi sai mu dakata fa in nashazat wa'azaha in mata ta kangare to ai mata wa'azi me kangarewa shine ta janye daga jima'i ta kirkiro kirkire kirkiren ta ta ki ta ki yadda miji ta kwanta da ita kamar yana makaranta kuma a baya duk mace da ta janye daga jima'i to ba ta da sauran haƙi ko kwara daya kan wannan mijin wurin zama abinci ruwan sha sabulun wanka wanki komai bata da haƙi ko kwaida bayan haƙin ya faɗi kuma wa'azi haye mata wazi fa in samarrat hajaraha in ta ci gaba da kangarewa to ya kaurace mata ba ta kaurace ba to shi ma ya kaurace fa in tamadat in ta ci gaba tace a gayas ta ci gaba darabaha gairu mubarrahin to ya duke ta amma ba duka mai kare kashi ba Wa'iza wa bai qabuha bainahuma in al'amarin ya ci gaba da lalacewa yi muni shine Kabuha. al'amari ya lalace yi muni umiral muta'addi me ƙetare iyaka a umarce shi bi izalatihi ya kauda wannan ta'addarkin da yake wato a duba a ga cikin waye ke tsokana waye ke faɗan?" to a ce ya janye daga wannan tsokana shine bi izalatihi Waton ya kauda wannan Fa'in in juhila in aka kasa ganewa wai laifin ta ɓangaren shi ne ko ta bangaren ta an kasa ganewa ba asal hakimu muhakamai ne alkali ko sarki ko shugaba ya tura masu hukunci guda biyu min ahlihi wa ahliha a ce su kawo dattijo mai hankali a bangaren miji a kawo dattijo mai hankali ɓangaren mata ya haku mani bil aslahi su je su yi hukunci da abin da ya fi ƙila ka zama zai yi ka zama zai yi ka zama zai yi duk maslaha ne to maslahohin gaba ɗaya wanne ya fi to su zaɓe shi bil aslahi kenan min sulhin to da shi za su yi hukunci sai a gyaru a zauna lafiya aw firaƙin ko kuma in sun je sun tattake waje suka kasa gane kan abin to su yanke hukuncin sun raba auren su zo su gaya ma alkali fayamdi ma haka mahu idan ya zo a wannan wurin ba zai ƙara tambayan komi ba kun haɗa su kun sulunta su eh alhamdulillahi kun kasa a eh mun kasa me kuke gani a raba auren sai na raba abinda duk suka yanke shi zai aiki sai mu sai mu tashi fasalin da yake bayani akan idan miji baya nan miji ya faku ba a gan shi ba to yaya za a yi wannan ina ga bai da iskaliya ko wannan babu fa in nashazat wa'adaha in ta kangare mata wa'adi fa in istamarrat hajaraha in ta ci gaba ya ya kaurace masa fa in tamada in abin ya ci gaba har wayo daraba haye mata ya duke ta gairar mubarrahin amma kada ya karya mata kashi wa idza qabaha bainahuma ma bainahuma idan abin da ke tsakanin su ya ci gaba da muni umiral muta'addi wanda ke laifin a umurce shi bi zalatihi ya daina ya daina zai yi matsalan ta bangaren matan ne to ta daina zai yi matsalan ta bangaren mijin ne to ya daina fa in juhila in aka kasa gane waye mai laifi ba asal hakimu ne. alƙali ya tura masu hukunci guda biyu min ahlihi wa ahliha bangaren shi da bangaren ta ya hakumani bil aslahi min sulhin ya yafi dacewa daga sulhi su amfani da shi aw firakin ko rabuwa yamdi ma hakamahu abinda suka yanke hukunci to sai a zartar الحمد لله